Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Iman tashi na hamsin. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo ku shi a wannan channel ta ta YouTube domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Dadi ne shigo falon tare da abba da kawo bala inna na washe baki ta ce, sannan ku da zuwa. Sadiq ya gaishe su gaba ɗaya da ladabi na ta ce, To gaskiya duk babban da ya ce ba zai dinga ɗaukan shawarar yaro ba ya yi asara. me mun zafi da zan bari in yi asara wannan yaro sadiq dai ya shigo ya ban kuma wallahi na hakura na ji a ji a ɗaura aure allah ya sa albarka kamar daga sama ya faɗo min yanzu nan wato har labari ya bazu duniya kai jama'a kuma dai da kun san ta yadda za ku bi da ni da zancen da bai yi tsayi haka ba haka duk zaɓaɓɓen ba ku da wayo ne ni dai na yafe a je ɗaura aure abba ya ɗan yi murmushi ya ce madalla mun gode na allah ya ƙara girma za mu je masallaci yanzu lokaci ya kusa inna ta ce to ku tafi allah ya muku albarka bukari kai ka dawo zuba maka abinci don allah kaji za ka dawo ko sadiq na murmushi ya miƙe ya ce to sha allah zan dawo bin bayan su dadi yayi ya fita Abba na kallon Sadiq ya ce, Masha Allah na yi farin ciki sosai da wannan taimako da kai mana. Sadiq ya yi murmushi bai ce komai ba, aka suka fita gidan Abba na kiran wayar Mujahid. Mujahid ya yi mamaki da ya ji wai inna ta haƙura kuma wai Sadiq filasawa ne ya ba ta haƙuri. Har sa ya ba abbansa da dadi mamaki, haka dai suka wuce masallaci. Ana sakowa daga masallaci kuma aka ɗaura auren Mujahid Ahmad da Safina Usman. Ko jira Mujahid bai yi su gaisa da abokanansa da suka taho daga nisa ba ya koma gida. Da Red Fat ɗin Inai nufa Iban na tahowa daga Fat ɗin Inar. Rike da Homa za ta sha kwana suka kusa cin karo da shi. Fusgote yadda hakan ya sa ta saki abincin hannunta a tsorace. yana mata wani mugun kallo da idanuwansa da suka rine cikin tsawa da ya razana ta ya ce uban waye aike ki ki sa saurayinki ya je ya ma'ina magana uban waye saki iman dai tsayawa ta yi tana kallon shi ta kasa cewa komai dan ba karamin tsorata ta yi ba cikin tsawa ya ce ba tambayar ki nake ba ko sai na mare ki waye aike ki Hawaye cika idanta ta sunkuyar da kanta bata dai ce komai ba. Sake ta yi jingina da bango zuciyarsa na bugawa ta tsallake abincin da ya zube. Ta wuce da sauri tana goge idanta ya bi ta da kallo har sannan kirjinsa bai daina bugawa ba. Haɗe kai da bango yana kiran Allah a ran shi. Ya fi minti biyu a haka sannan ya juya da ƙyar ya nufi ɓangarensu. su. yana jin idanuwansa ma na juya mashi. Iman na kwanci a ɗaki da yamma idan ta alamshe duk da babaci take ba wayarta da ke kusa da ita ya fara vibrating. Buda ido ta yi tana kallon wayar tun da abin da Mujahid ya mata ɗazu take ɗaki take fitowa duk nacin da Maryam ta yi da ita ta fito gaba ɗaya taki A hankali ta ɗan wayar ta fikin ganin Sadiq ne yake kiranta. Sallama ya mata daga ɗaya ɗaya ɓarin murya can ƙasa ta amsa. Ya ce ki kuwa? Shiru ta ɗanyi sai kuma ta ce ba na jin daɗi ya ce subhanallah ba ki jin daɗi kuma. Kin walar da kanki da yawa kenan kuma to me yake faruwa? Ina nufin me ke damunki? ki? cikin sanyin murya ta ce kawai dai duka jikina ne yake ciwo ya ce subhanallah kin sha magungunan ki ta gyara kai kamar yana ganin ta ya ce oke to zan kawo miki wani yanzu sai ki sha shi da daddare za ki ji daɗin jikinki ta ce to ya ce zan kira ki idan na iso da raka yi mata sallama ta katse wayar ta ajiye ta rufe idanta. biyar saura ya sake kiranta yana waje hijab ta saka har ƙasa za ta fito ta tuna birthday gift ɗinsa ta koma ta ɗauko fulawa ɗin da kat ɗin ta saka cikin hijab ta fito baki ne kaɗan a falon nasu ta tafi ɗakin Amina ganin ba ta ciki ta fito a balkoni ta tadda ami da mama sai amina kallanta ta ce ina zaki ta sunkuyar da kai ta ce an ci ba dadewa zan yi ba ana kira na a waje amina ganin hannunta da ke cikin idabi ta cewa me wannan kike ɓoyewa a hijab murmushi ta yi kansa a ƙasa ta ce amma ba komai ba ne saƙo ne fa mama sai da tariya ta ce yi wucewar kikin ji wucewa iman ta tana murmushi yana tsaye a jikin motar shi ita sansanye da gilas ya sa ƙananan kaya sun kuyar da kai ta yi ta isa kusa da shi da damuwa ya ce a jikin tana ɗan murmushi ta ce da sauƙi ya ɗauko wani leda a gaban motar ya miƙa mata ya ce ki sha tablet ɗaya kafin ki kwanta bata amsa ba ta fiddo da hannunta da ke cikin hijabi ta miƙa masa fulawa hannunta cikin sanyin murya ta ce happy birthday dear ya yana kallon fulawan ko kiftawa babu lokaci ɗaya karɓa yana waro ido. Ya ce wow na gode sosai baby I love it. Ita dai murmushi kawai ta yi. A hankali ta ce na yi farin ciki da kake da kai murna da wannan kyauta ko bai faɗa ba ta san yana cikin farin ciki. cikin farin ciki ya sake kallon fulawa ɗin ya kalle ta ya ce ji nake kamar na rungume ke tsabar farin ciki Dan murmushi kawai ta yi ta ɗauke kai ta ce ni zan koma ciki kai haƙuri ban zo fati ɗin ba saboda bana jin daɗi ba zan zo ba a sanye ta kare maganar cike da damuwa ya ce aina miki uzuri uzuridiya Allah ya baki lafiya na gode zan kirawo ki hankali ta ce Amin na gode daga haka ta juya ta koma cikin gida. Ya bi ta da kallo yana murmushi. Mama Hadiza ce zaune falon inna tare da ta Rasulu cikin rashin jin daɗin Mama Hadiza ta ce, Yanzu fi sabilillah kin kyauta min inna. Duk yadda na ta ƙarƙare a kan an ci miki mutunci, sai ki watsa min ƙasa a ido. Inna ta yi ƙasa da murya ta ce, To Aziza shi kenan, ana ta bani haƙuri, ana haɗa ni da Allah. sai in botsare kamar shedaniya babba fa dama ta kuri aka san shi Ba ki ga yadda aka cika min falon nan ba ɗazu ana bana hakuri har da sa'audu ɗan tsutfa suka zo daga ƙarshe sai kuma ga bulasawa da kanshi shi ma ya takuwar falon nan ya ce ya hakuri to idan dai ni ba tsohuwar banza ba ce mai kunnen kashi mara jin magana diza Aya ci a ce na yayyafa ma na ruwan sanyi haƙura kuma ni dai gaskiya riƙayya ba ta taɓa min irin haka ba yau ne kawai ban san me ya hau kanta ba ta rasulu na nuna inna ta kankance ido ta ce ke dai asafa ki dinga jin tsoron Allah nan kika mai damu mahaukata muna bambami da ƙarshe kika watsa mana ƙasa ido wai kin haƙura to ai ina gida za ki so sa a kira ni ki kawo min ƙarar kayya ba kuma ruwa na don ba zan saurare ki ba ke kuma Hadiza mai zai dame ki ai kaɗan da aikin asaba ne kenan baki biyu ni ban yi mamaki ba ni bai ni ba dai ruwana ban ce komai ba in yi magana ta kullace ni amma ban da haka ma ya aka yi wani shegen bulasawa mai aka yi aka yi shi da zai ba ta ƙuri ta ƙura bayan abin da tsinaniyar matan rikayya ta mana kai asaba Allah ya baki lafiya ya kuma shirye ki ni da yakin ga tafiyata Inna ta zuke fuska ta ce to ani ba ganta ba ce da za a yi ta ba ma haƙuri in kura. Kama kafirar bayan tsauni ehe balasawa kuma ni ya fi min kowa yaro mai hankali da nutsuwa mai magana irin ta manya duk sai da ya faɗa min maganganu masu daɗi da kwantar da zuciya wanda sa madu suka kasa to ni ko me zan ci mayaran banda Allah ya mashi albarka ai in dai bai auri iman ba to sai dai in ni asabe ba na numfashi iman tasa ce insha Allah bai fi min wasu yan uwan na ba ma Allah na tuba riƙayya kuma aitini tana akurkin gidanta da ta gina ma iyayenta sai ka ce ba ba ni ta ma rashin mutunci ba da za a bar ta ta kwana a gidan nan. Ta Rasulu ta miƙe ta ce ni dai tunda kika kunyata ne kika kunyata Hadiza. Allah sai ya saka mana ya bi mana haƙƙinmu. Rukayya kuma mu dai je zuwa. Muna nan da ke za ta da gidan nan. Ina ta ce ke nifa ban akwara da abin da rikayya ta mun ba balle ta dawo. Ai rikayya 'yar iska ce aure ne da na ce a ji a ɗaura. Kada 'ya'yana su ji kunya. Ta Rasulu ta ce oho dai ni kin ga tafiya ta sai ki saka bukar gaba ya ba da kuɗin nan na lalurar iman a san abin yi. Daga haka ta ce daga falon Inna ta ce to Allah ya bar zumunci ta rasulu, Allah ya ji kan mai salati da jikan shehu, Allah ya saka da alkhairi ainihin gama min komai a duniya, wallahi kin fi min kowa ma. Allah ya bar mu tare sai kuma kin dawo bikin iman da maimun insha Allah. Kai ai zan taho har gida ma na miki bangajiya, bari dai 'yan ƙauyen nan su koma ƙauyayyukansu za ki gani. Mikewa mama Hadiza ta yi ta fice daga falon rai ba daɗi. na ta bi ta da kallon gefen ido ta ce, To me kuma azumi uku da zaki sai ka ce wacce ba ta azumin Ramadan. A ranar mama Hadiza ba ta kwana a gidan ba, ta tafi gidan kanwar yayar mijinta a can ta kwana a nan garin Kaduna. Iman na falo ina bayan isha tare da Maryam suna cin abinci aka buɗe ƙofa. Kallon ƙofar suka yi mujahid ya shigo da sallama murya can ƙasa. Wani daddaɗan ƙamshi ya gauraye falon ya yi wani kyau na daban can cikin milik shaddar jikin shi da ke tattalli. Maryam na murmushi ta ce ango dama har yanzu baka tafi ba shi dai bai ce mata komai ba ya zauna. Iman dai bata kalli inda yake ba tun bayan da suka haɗa ido shigowarsa. Ta dinga cin abincinta a hankali. Daga cikin ɗakin ina ta ce mujahid ne Maryam ta ce eh da sauri na ta fito ta marairaice ta ce tun ɗazu nake cikiyar ka mujahid. Na ce to kar ka tafi wajen amarya ne ba sallama ni fatu kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce yanzu zan tafi. Zaunawa inna ta yi ta fashe da kuka a hankali ta ce, shi kenan yanzu jaye sai dai ka zo ka gaishe mu ka tafi, shi kenan ba kai ba kwana cikin gidan nan, yanzu balle ka zo da sassafe ka gaishe ni, wa zai dinga shigo min dan muna hira, shi kenan tafiya za ka yi ka bai ni yanzu, dama ba kowa gare ni ba sai Allah sai kai, kai ne mai ɗebe min kewa. gashi yanzu ka yi aure za ka tafi gidanka ka bar ni ni kaɗai raina. Mujahid bai san lokacin da ya murmushi ba sai dai bai ce komai ba, yana da wayar shi inda na share hawayenta. Cikin rawar murya ta ce rayuwa kenan, lallai sabo turkin wawa, Allah Ubangiji ya ba ku saman lafiya da matarka. Insha Allah zuwa nan da kwana biyu iman za ta rako ni. dan ba zan gane gidan ba zo ganin ɗaki sa albarka kuma muku nasiha da amaryar Allah ya sanya alkhairi ni dai baka taɓa mu komai ba Allah ya maka albarka mujahid da murmushi a hankali ya ce amin Mikewa ya ce to sai da safe na ta ƙara rushewa da koka. har da rike kai Maryam ta kasa ci gaba da danne dariyar da ke cinta. Iman kam kin ɗago kanta ta yi tana juya shinkafar gabanta. Cikin kuka sosai na ta ce shi kenan kuma wayo rayuwa kenan. Maryam na murmushi ta ce Allah ya bata zaman lafiya ya Mujahid sai mun zo ganin ɗakin anta amarya. Mujahid ya ɗanyi murmushin ƙarfin hali ya gyaɗa mata kai ya juya ya nufi ƙofa. Ina na kallon Iman da ta sunkuyar da kai ta ce to ke ba za ki mai yan naki fatan zaman lafiya da matar shi ba Iman. Shi dai Mujahid bai tsaya ba har ya fita. Binsa da kallo Iman ta yi sai kuma ta miƙe ta bi bayan shi da sauri. Maryam ta zaro ido tana kallon Inna ta ce wai kuka fa take yi. Inna ta ƙara rushewa da kuka ta ce ka ji ki da wata magana ba za ta yi kuka ba ke kin san wahalar da mujahid da ya da ita kuwa tun tana tsumma. ke kin san irin faɗi tashin da ya yi a kanta tana karama to ko ubanta bai yi wahalar da mujahid ya kanta ba kullum a makale da shi za ki ganta duk ta takura bawan Allah duk inda za shi tana hannunsa ta yi ta bashi wahala har goya ta shayi ta zo ta fara ciwo-ciwon da ba a san kansa ba nan ma babu irin wahalar da bai yi da ita ba ganin yana nema mata lafiya ba ai shakuwar da ke tsakanin su ko ɗa da uwa sai haka kuma ke kice ba za ta yi kuka ba yau za ta rabu da shi yar abada tana kaiwa nan ta fashe da matsanancin kuka ta zamo daga kan kujera ta yi zaman dirshan a ƙasa maryam dai sai dariya take yi ƙasa-ƙasa